Allah yana faman ya za wayi gari duniya gaba daya a wayi gari ba wanda ake bauta shi Allah shi kare zulkarnai ba ba neman contract ba duba in ya zo maka karya kake yi shi yasa Abdullahi ibn Abbas da maluman salaf suka ce sarakan da suka mallaki duniya su gudu ne sarakan da suka mallaki duniya su gudu biyu musulmai biyu kafirai Zulkarnai ne da annabi Sulaiman su ne musulmai buktu nasar da namrudu su ne kafiran zulkarnain barin gya muku bayan Allah ya yi gabas da yamma north south east and west inda dan adam ke takawa dan adam ke takawa yake rayuwa duniya kowane irin mutane ne zulkarnain ya kai wurin to barin gya muku wani ne ma wani bi zai ba ku mamaki inda zulkarnain ya kai da inda annabi Sulaiman ya kai har yanzu turawan da technology ba su kai wurin ba inda zulkarnain ya taka ya kai technology